Allah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 a wannan wata mai albarka wanda ba mu gushe ba muna cikin suratul bakara wanda jiya mun yi magana game da annabi ibrahim alaihi salam da annabi isma'il da ishaq da kuma annabi yakub mun tsaya kan aya ta 134 wanda ba mu fassara ta ba muna kan ta 133 wanda za mu ainihin faɗi fa'idodi da kuma fiqhun da yake cikin wannan aya din amma kafin mu je ga haka akwai tambayoyi kamar yadda aka saba tambaya ta farko tana cewa malam tambaya nake akan niyyar azumin watan ramadan kullum ne sai na yi niyya ko uku a'a to alhamdulillah ita niyya rukuni ne daga cikin rukuni na ainihin watan ramadan dama rukunai guda biyu ne azumi yake da shi anniya wal imsak to ya ake yin niyya niyyan azumin watan ramadan ana kulla niyyan ne kafin fitowan alfijir kafin fitowar alfijir mutum zai yi niyya a cikin zuciyarsa na azumin watan ramadan 29 ko 30 tunda wata yakan iya zama 29 sannan wata yakan iya zama kwana 30 kamar yadda hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka tabbatar to mutum zai yi niyya idan an yi wannan niyyan na kwana 29 ko 30 shikenan ba sai mutum ya dinga jaddada niyyan kullum ba amma malamai suka ce da za a samu yankewa a samu inqida'i rashin lafiya ko tafiya ko wani abin da zai sa aji azumi na jinin al'ada ko jinin haihuwa da makamantansu daga cikin abubuwan da suke na uzuri yasa aka yanke azumi din aka ajiye wasu kwanaki ba a yi ba to idan za a sake sai a ƙara ɗora wata niyyar sai zama isti'nafan kenan ga wancan wanda aka yi an yi azumi ɗaya biyu uku sai aka yanke sai kuma wurin goma sai aka fara yi to za a sake yin wata niyya wannan shine ainihin niyya a cikin azumin watan ramadan kuma niyyan ba ana yin ta ne da baki dukkan masabobin nan guda hudu wanda suka fi shahara a wurinmu malikiya shafi'iyya hanabila duka da hanafiya guda hudun nan dukkansu sun tafi akan cewa niyya ana yin ta ne da a cikin zuciya wata talaffuzu biha bid'a ka furta niyya da baki bid'a ne ka furta niyya da baki bid'a ne wannan dukkan malaman nan sun yi ittifaki niyya ana yin ta ne a cikin zuciya ita niyya alqasdu bil qalbi ne nufi a cikin zuciya cewa na yi niyan yin azumin watan ramadan 29 ko 30 shi kenan ya isar har zuwa ƙarshen ramadan sai dai in an samu yankewa sai a ainihin sake wata niyya din sai a dora wallahu a'lam sai tambaya ta biyu akan wannan takarda yake cewa menene bambanci tsakanin niyan azumin watan ramadan da kuma azumin nafila eh tabbas akwai niyya akwai bambanci tsakanin niyya a azumin farilla da kuma niyya a azumin nafila muka ce shi niyya a ainihin azumin watan ramadana ana so a kwana da niyyan ne shi yasa muka ce a karatunmu da muka gabatar na azumi baka cewa bari in yi bacci in an gani ina yi in ba a gani ba shi kenan a'a ana so mutum ya tabbatar da cewa an ga wata in hakan bai samu ba ya yi kokari ya ƙulla niyyar shi kafin fitowar alfijir wannan sharaɗi ne a cikin azumin watan ramadan amma azumin nafila shi kuwa babu laifi da safe na tashi ban ci abinci ba sai na kai kamar sha ɗaya ko sha biyu sai in ce ina azumi wannan yayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan yi haka hadisai ingantattu sun tabbatar da haka cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan tambaye na Aisha ko akwai abin da za mu ci in ta ce a'a sai ce to inni sa'imun ina azumi wannan nafila kenan ko ba a kwana da niyya ba ana iya ɗorawa wannan babu laifi amma shi azumin watan ramadan sharaɗi ne sai an kwana da ainihin niyya duk. a ƙulla ta kafin ainihin fitowar alfijir wallahu ta'ala a'lam to sai karatunmu na tafsiri wanda Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya mai albarka da malam ya karanto mana jiya ya ainihin ƙalubalanci yahudawa wanda suke tunanin cewa annabi yaqub nasu ne cewa su annabi yaƙub nasu ne ya yi umarni da a yi yahudanci su kuma nasara suna kudurta cewa ai annabi yakub nasu ne ya yi umarni da a yi nasaranci shine wasiyan da ya bari to shine allah maɗaukakin sarki yake maida musu martani yana gaya musu cewa lallai wannan abu ba haka yake ba ita ce aya da muka karanta malam ya karanta mana wanda mun fassara ta zamu ƙara fassarawa sannan mu faɗi menene fa'idoji menene fiƙihun da yake cikin wannan aya ɗin Allah madaukakin sarki yake cewa am kuntum shuhada'a iz hadara yaqub al-maut ko ko kuna nan a halarci a wurin ku yahudawa da kuke raye cewa ku yahudawa ne ko nasara da kuke raye cewa ku nasara ne lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di lokacin da yake cewa ƴaƴansa shine annabi yusuf da sauran ƴan uwansa me za ku bauta mawa a bayana qalu dukkansu sai suka ce na na'budu ilahaka za mu bauta ma abin bautarka wa ilaha abaika sannan za mu bauta ma abin bautan iyayenka ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida abin bautan annabi ibrahim abin bautan annabi isma'il abin bautan annabi ishaq abin bauta ne guda ɗaya wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne zuwa gare shi to wannan raddi ne Allah maɗaukakin sarki yake yi ga Yahudawa lokacin da suke raye cewa ai annabi Yaqub ya yi umarni da a ainihin Yahudanci kamar yadda za mu je a ayoyi da za su zo a nan gaba to daga cikin fa'idan da za mu fahimta fiƙihun wannan aya na farko shine malamin ce anna tauhida wasiyatul anbiya'i za mu fahimci cewa a ƙarƙashin wannan aya tauhidi shine wasiyar annabawa kuma mun ce wasiya shine al'amrul mu'akkad ko al'ahdul mu'akkad alham wanda al'amari ne wanda aka ƙarfafa shi mai mahimmanci wanda ake faɗi yayin da aka zo rasuwa wanda malamai suka ce sharaɗi ne mutum ya zanto yana cikin hankalin shi kafin ya bar wasiya ɗin me yasa ma na abu ta abudu na min ba'adi me za ku bauta mawa a bayana to kaga yana tabbatar musu da tauhidin da annabi ibrahim ya musu wasiya a kai sannan daga cikin abin da za mu fahimta a cikin wannan ayan annal mauta haƙƙun hatta alal anbiya'i cewa lallai mutuwa gaskiya ce har akan annabawa suna mutuwa aya ta tabbata a cikin surat ali imran allah ke cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a Allah madaukin sarki yake cewa ai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane sai manzo ne kuma manzanni ma sun zo kafin shi manzanni sun zo kafin shi to kenan ashe yanda suka rasu shi ma haka ya rasu wannan yake tabbatar mana akwai mutuwa kuma sai an mutuwan nan shiri akwai musuwa tabbas kowa sai ya rasu kuma mutuwan nan tana da magagi tana da ɗaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa lalle mutuwa tana da magagi tana da maye annabi sallallahu alaihi wasallama a ciwon da yi na ajalinsa yana suma ana sa mashi ruwa yana ce Allahumma a'inni ala sakaratil maut ya salam yana cewa ya Allah ka taimake ni game da magagin mutuwa ah, to annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wanda shi dan aljanna ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya fi so a cikin halittun da ya ga baki ɗaya na farko da na ƙarshe to ashe wannan ya nuna mana tabbas ki shirya na shirya ku shirya mu shirya dukkan mu za mu mutu mutuwa wajibi ne alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci mutuwa kaga saboda mahimmancin mutuwa ma sai ya gabatar da ita akan rayuwa domin kowa matacce ne sai Allah ya rayar da shi sai Allah ya rayar da shi kuma Allah madaukakin sarki ya karɓi ran shi to mutuwa tana nan kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa to ashe hatta annabawa da manzanni suna mutuwa suna rasuwa shi yasa daga cikin fikin ayan Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana lokacin da mutuwa ta zo ma annabi Yaqub wannan ya nuna mana kowa zai rasu kullu man alaiha fan dukkan wanda yake rayuwa a bayan duniya zai mutu zai kare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram babu abin da zai saura sai fuskan ubangijin kama abocin girma ma abocin ɗaukaka kuma mutuwan nan annabi sallallahu alaihi sallama ya gaya mana cewa mi mata tanaji mi mata tanaji domin sai ka yi tanaji sannan za ka tafi lami lafiya akwai mala'ikun rahama akwai mala'ikun azaba a wurin karɓar rai mala'ikun rahama in suka zo suna karɓar ran mumini a cikin nishaɗi a cikin jin daɗi shine Allah ya gaya mana wannan shiɗati nasha Allah yana rantsuwa da mala'iku wanda suke cire ran mumini a cikin nishaɗi wanda suna cire ran suna ba shi haƙuri suna cewa kada ka yi baƙin cikin abin da za ka bari a duniya sannan kada ka ji tsoron abin da za ka tarar a lahira إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah madaukakin sarki ce lalle wanda suka samu istiqama suka daidaito akan tauhidi suka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutuwa ta zo musu mala'iku za su sassako mala'ikun rahama suna lallashin su suna gaya musu kada ku yi baƙin ciki kan abin da za ku bari na duniya ‘ya'ya mata da dangi da zuriya Allah ta hafu sannan kada ku ji tsoron abin da za ku tadda a nan gaba dama baƙin ciki shine abin da za ka bari a baya kana tunani ya za ka rabuwa tsoro kuma shine abin da za ka tadda nan gaba baka san ya yake ba ya rayuwan kabarin take ya rayuwan kabari za ta zanto ya tambayoyin za su kasance ya hisabi a gaban Allah maɗaukakin sarki zai kasance to mala'ikun rahama sai su ce kar kai bakin ciki kar kai damuwa ce nahnu awliya'ukum mu mala'ikun rahama nan mu ne masoyanku majibincin al'amarinku fil hayati duniya wa fil akhira a nan rayuwar duniya da za mu ɗauki ranka haka nan a lahira mu ne majibintanku to wannan wanda suka yi aikin kirki kenan wanda suka yi aiki kuma wanda ba na kirki ba Allah maɗaukakin sarki ya kare mu su mala'ikun dukansu ma za su dinga yi su ce ku bamu mu ranku akhriju anfusakum haka za su ce ku ciro ranku ku bamu. mu Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah kai ya samu daga cikin su ne fa idan mutum ya kasa sai su fisgiran wan nazi'ati gharqa Allah ce muna rantsuwa da mala'iku wanda suke cire ran kafiri in aka ce kafiri ba sai wanda wai yaki musulunci ba a'a har musulmin da yaƙi bin dokan Allah madaukakin sarki da manzansa yana ciki yana ciki to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu dace shi yasa mutuwa sai an mata tanadi tanadin mutuwa shine mutum ya samu istiqama ka samu daidaituwa akan bin Allah madaukakin sarki da bin sunnan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan kowa sai ya mutu ko mutum ya dade ko ko ko, ko ka kai shekara nawa ne sai ka mutu shine ma wani mawaki yake cewa law ishta alfan ba'da alfaini fala budda yawman an tasira ila alqabri ko da ka rayu shekara dubu aka kara maka wata dubu to wallahi wata rana dole sai ka tafi kabari kai da kanka ma zaka so mutuwan ta dauke ka saboda me mutum ya koma arzalil umur ya koma ya tsufa ya tsufa ya tsufa sai rayuwar tashi ta zanto kamar ta yara sai ya zanto ma duniyan ba ta mushi daɗi Allah madaukin sarki ya samu dace to annabawa ma suna rasuwa suna mutuwa kowa sai ya mutu kowa sai ya tafi gaban Allah maɗaukakin sarki inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan a madakata yana jiran kowa da kowa kowa ya gama abin da zai yi Allah maɗaukakin sarki yana nan yana jira kowa sai yayi bayani a gaban Allah yana daga cikin fikihun wannan aya abin da zamu fahimta jawazul wasiyya inda huduril ajal halaccin yin wasiyya a yayin da ajali ya zo wanda mun karanta aya a cikin suratul baqara wanda muna nan zuwa kanta Allah madaukakin sarki da ya wajabta ma kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khayran lil lilwalidaini wal aqrabin to ashe akwai halaccin yin wasiya wasiya shine ka bar wani abin da na baya da kai za su amfana ko kuma abin da zai amfane ka ce in na mutu kar mun kaza kar mun kaza kar mun kaza bid'a ne ku mun kaza ku mun kaza ku mun kaza shine sunna ku kuma ku ji tsoron Allah ku bi tauhidi ku bi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ake kira wasiya sannan kuma akwai wasiya a tabarruu bil mal ka bai wa wanda kake so wanda ainihin yake bai da gadon ka ka shi wani abu wani kaso daga cikin kaso na ainihin dukiyanka da zaka bari to ashe akwai halaccin yin wasiya tunda gashi wannan aya annabi yaqub ya tattara 'ya'yansa wato banu isra'il kenan yana musu wasiya haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar wasiya wa al'ummarsa wasiya daban-daban daban-daban a hadisai ingantattu daban-daban yana daga cikin abin da za mu fahimta karkashin wannan aya mai albarka ainihin rinjayar da magana ingantacciya bi annal jadda abun fil miras kaka yana zama a matsayin uba a wurin gado mutum babu mahaifinsa sannan babu wanda za su ainihin gaje shi misali to sai kakan shi zai sakko wurin matsayin uba kaka zai sakko a matsayin uba domin kaka uba ne shi mahaifin uba kamar yadda muke cewa kaka shi ma a matsayin uba yake domin me a cikin ayan sai suka ce na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika za mu ainihin bauta ma abin bautanka da kuma abin bauta sai suka ce sai suka ce aba'ika sai suka lissafo suka ce ibrahim ai annabi ibrahim kaka ne game ga annabi yaqub amma sai suka kira shi a matsayin abu a matsayin abu to ashe ainihin kaka yana sakkowa a matsayin uba a lokacin gado wa minha yana daga cikin abin da za mu fahimta a cikin wannan ayan annahu ya yajuzu a ismul ab alal am tagliban hakika ashe ana iya rinjayar da sunan baba ga bappa kanin mahaifinka kowan mahaifinka za ka iya ce mushi baba ba sai ka ce mushi bappa ba e za ka iya ce mushi baba a matsayin uba yake a matsayin uba yake me yasa domin ai annabi Isma'il ba shi bane ya haifi annabi Yaqub annabi ishaq shine ya haifi annabi yaqub amma da Allah maɗaukakin sarki ya koro wannan siyakin wannan aya sai aka gabatar da annabi Ismail sannan aka kawo Ishaq ɗin kuma Ishaq ɗin shi ne mahaifi ga annabi yaqub ashe ƙanin mahaifi da wan mahaifi yana iya zama eh, yakan akan kira shi ainihin mahaifi a matsayin mahaifi yake shi ma yana daga cikin abin da ainihin za mu fahimta cewa anna a yaqub kanu ala tauhid cewa yayan annabi yaqub banu isra'il da ake cewa dukkansu suna kan tauhidi ne su ba su yi wani yahudanci ba ba su yi wani nasaranci ba kamar yadda za mu ji a gaba yahudanci shirka ne nasaranci shirka ne abinda aka gina akan annabawa akai shine akan tauhidi to dukkansu suna kan tauhidi ashe duk wanda bai je ma Allah madaukakin sarki da tauhidi ba to zai samu matsala a gaban Allah madaukakin sarki to sai ainihin abu na bakwai da za mu fahimta ƙarƙashin wannan ayan annan nufusa majbulatun alattiba'il aba annan nufusa majbulatun alattiba'il aba cewa lallai ita rai Allah maɗaukakin sarki ya gina ta ne akan san mahaifa kowa yana son mahaifin shi yana son mahaifiyar shi a duk yanda suke kuma mutum yana son su wannan haka Allah maɗaukakin sarki jibilla ne da ɗan adam ɗabi'a ce ta ɗan adam ɗabi'a ce ta ɗan adam domin me kaga ai annabi ibrahim in muka ɗauki misali mahaifinsa azar ai bautan gunki yayi kuma ya mutu akan shirka amma saboda wannan ubuwa din yana cikin zuciyar annabi ibrahim sai ya neman mashi gafara a wurin allah maɗaukakin sarki amma da ya bayyana a gare shi cewa ya mutu kafiri sai ya daina neman mashi gafara don haka a cikin addinin musulunci ko da ɗa a mahaifi ba musulmi ba ne sai aka ɗora wajibi ne ga ɗan ya mushi biyayya sai dai akan abin da yake na addini ne to ba zai mushi biyayya ba amma zai gaishe shi zai ɗanka mushi kaya zai ba shi abinci dukkan wannan haƙƙi ne saboda me saboda wannan ubuwa ɗin kuma yana daga cikin ma shi yasa babu kisasi ai idan ɗa ko uba ya kashe ɗan shi babu kisasi ba za a kashe uban ba saboda wannan ubuwa ɗin ubuwan ta zama mani ta zama mani to shi yasa kowace rai an gina ta akan san iyaye lakin in kana ala haqqin fa huwa haqqun sai dai in sun kasance suna kan gaskiya sai ainihin san ya ƙara tabbatuwa wa in kana ala batilin fa huwa batilun in kuma sun kasance akan bata ne sai mutum ya ƙi batan ya nisanci batan da suke amma kuma dukkan wasu haƙoƙi sai ya basu kuma ya musu nasiha ya bi su a hankali wanda in muka koma suratu maryam Allah maɗaukakin sarki ya kissanta mana abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim da mahaifinsa wanda ya kira shi ya ainihin a mashi nasiha ce ya babana ka zo in nuna maka hanya wanda take miƙaƙiya ya babana kar ka bauta ma shaidan domin shaidan ya kauce hanya ya babana ina jin tsoro kada azaban Allah maɗaukakin sarki ta same ka kaga wannan so ne na ɗa zuwa ga mahaifi yake kiran mahaifin shi zuwa ga abin da yake daidai abin da yake tauhidi to haka Allah madaukakin sarki ya gina ainihin soyayya to amma fa kuskure ne kuma mutum dan yana son iyayen shi ba sa kan gaskiya sai shi ma ya bi rashin gaskiya din Allah madaukakin sarki ya ainihin bata haka shi ma za mu ji a cikin wannan sura mai albarka cewa yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa daga cikin mutane akwai wa'inda in kai musu nasiha sai su ce a'a su iyayensu da kakanninsu kawai shine Allah maɗaukin sake ce ko da iyaye da kakannin nasu ba sa kan gaskiya yana daga cikin abin da za mu fahimta a cikin wannan ayan ahammiyatu tauhid wal inayatu bihi mahimmancin tauhidi da kuma kulawa da tauhidi wato wajibi ne musamman akan iyaye su tarbiyyantar da 'ya'ya akan tauhidi wallahi in ka tarbiyyantar da 'yanka ɗanka akan tauhidi ba za su karkace ba ka ɗora ɗanka tun yana ƙarami akan tauhidi wallahi kar ka ji tsoro ko ina ne ya je ya yi karatu in ya samu aƙida shikenan ba shi da matsala duk inda zai je yana nan akan aƙida na tauhidi akan aƙida na bautan Allah maɗaukakin sarki da bin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba baka da matsala da shi duk inda zai shiga Allah maɗaukakin sarki zai kare shi matuƙar yana tare da wannan tauhidi ɗin to amma sai muna sakaci akan gina mu akan tauhidi sai muna gani ai yaro karami ne a'a yaro tun yana karami ake nuna mishi sanin Allah madaukakin sarki ake nuna mishi sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nuna mishi girman Allah ake nuna mishi girman matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wannan ayan abu na tara tana ƙara karantar da mu annal ibadata wal uluhiyya ma'anahuma wahid da bauta da tauhidul uluhiyya ma'ana ɗaya ne domin aka ce tauhidul uluhiyya shine huwa ifradullahi ta'ala bi af'alil ibada shine a kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da ayyukan bauta misali addu'a mutum ya san ba a roƙon kowa sai Allah madaukakin sarki sallah ba a ma kowa sai Allah madaukakin sarki neman agaji neman taimakon Allah neman tsari daga wurin Allah madaukakin sarki dukkan wannan na Allah maɗaukakin sarki ne to ai su ake kira tauhidul uluhiyya to ai kuma sunan su ibada bauta ibada ce addu'a wannan da muke ibada ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana ce ku roƙe ne zan amsa muku in illal ladzina na sai ce an ibadati bai ce an du'a'i ba wanda ya girman kai game da ibada bauta mun game da roƙon Allah madaukakin sarki ce zai shiga cikin wutan jahannama yana kaskantacce lakin al ibada bi itibaril al abid sai dai in aka ibada ne ta hanyar lura da mai yi mu yanzu da muke sallah ibada ne muke yi addu'a ibada ce neman taimakon Allah ya kare mu daga abin da ya taimake mu akan abin da ba za mu iya ba ibada ne neman Allah maɗaukin sarki ya tsare mu isti'aza daga abin da muke tsoro wanda ba za mu iya kare kanmu daga gare shi ba ibada ne a wurin mu bauta ne in muka yi Allah maɗaukin sarki zai ba mu lada a wurin Allah kuma mafa dangane da Allah maɗaukakin sarki shi kuma uluhiyya mun kaɗaita shi da wannan ibadar ba ma wani ba sai abin da za mu fahimta a cikin wannan aya mai albarka aya ta abu na goma shine ikhlasul islamu lillah tsarkake musulunci ga Allah maɗaukakin sarki ta yadda dukkansu bayan sun itirafin cewa bayan annabi yaƙub bayan mahaifinsu sun yi alkawari za su bauta ma Allah za su bauta ma mahaliccinsa da ya bauta mawa da abin da kakan shi ko iyayen shi annabi ibrahim da isma'il da ishaq suka bauta mawa sai suka ce wa nahnu lahu muslimun mu ma mun mika wuya dukkan mu bi ma'ana abin da kuka yi na tauhidi shi ma shi zami wannan shine abin da kowane mahaifi yake fata ya ga ɗan shi ya tashi ya zama mutumin kirki kamar yadda yake mutumin kirki ya ga 'yar shi ta tashi ta zama mutuniyar kirki kamar yadda yake shi ma mutumin kirki wannan shine abin fata da abin buri kowanne to haka su sai suka ce wa nahnu lahu muslimun mu ma mun mika wuya ga wannan abin da kuka mika mu ma wuya shine Allah madaukakin sarki bi ma'ana mun mika wuya zuwa ga tauhidi da hukuncin Allah madaukakin sarki to sai aya ta karshe da malam ya karanta mana malam sai a ƙara maimaita mana aya ta 134 insha Allah tilka ummatun a'udhu billahi tilka ummatun قالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نعم الله مدوك كسركي yake cewa tilka ummatun qad khalat wannan al'umma ce wacce take ta gabata ashe yahudawa da nasara da suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama suna jayayya game da annabi yaqub da abin da ya bar wasiya a kai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce me yasa suke jayayya akan al'ummar da ta riga ta gabata wanda Allah maɗaukakin sarki ba zai tambaye ku akan su ba Allah ba zai tambaye ka akan su ba Allah ba zai tambaye ka akan me annabawan banu Isra'il suka yi da mutanensu su ba Allah ba zai tambaye ka ba Allah zai tambaye ku ne game da annabin ƙarshe da aka turo shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda saƙonsa ya shafe dukkan saƙonnin da suka zo a baya wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da annabi Musa zai dawo da babu abin da zai yalwace shi face sai ya bi ni wata rana ne ya ga sayyidina Umar yana karanta wani abu na attaura shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai da annabi Musa zai dawo ba abin da zai ainihin kubutar da shi sai ya bi ni tukunna to wannan ya nuna mana Qur'ani shine sakon karshe da Allah madaukakin sarki ya aiko kuma annabi mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine annabin ƙarshe to Allah maɗaukin sarki yake ƙara raddi ga Yahudawa yake cewa tilka ummatun qad khalat ay al musharu ilaihi ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wa man sabaq yana nuni ne zuwa ga annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub cewa ai sun gabata su yanzu aikinsu yana gaban Allah maɗaukakin sarki da suka yi haka su ma al'ummarsu wanda ta yi imani ta bi su sau da kafa ladansu yana wurin Allah kamar yanda wanda suka kafirce ma wannan annabawan da suka gabata sakamakon su suma yana wurin Allah madaukakin sarki to ku kuma ba za a tambaye ku ba za a tambaye ku ne game da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai wa kana al yahudu yujadiluna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fi haula yahudawa sun kasance suna jayayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wa'innan annabawa fa bayyana Allah ta'ala anna hazihi ummatun qad madat sai Allah maɗaukacin sarki yake mana bayani cewa ai wannan al'umma ce wacce ta gabata laha ma kasabat abinda ta aikata na alkhairi yana tare da ita ya tafi walakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata zai same ku shine fala tanaluna mimma kasabu shay'an ba za ku samu abinda suka samu ba a cikin alkhairin su ba za ku samu komai ba ba za ku samu komai ba wala yana min ma kasabtum shay'a haka su ma ba za su samu wani abu ba daga cikin abin da kuka aikata to Allah madaukakin sarki ya kira mana umma a nan anan yace tilka ummatun qad khalat wanda mun yi bayani kalmar umma a cikin alkur'ani takan ɗauki ma'anoni kamar guda hudu a jiya mun yi bayani cewa lallai kalmar umma tana iya ɗaukan ba'ifatu minan nas wasu yanki na mutane ko inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'budun sannan yana iya ɗaukan ainihin lokaci ko shine muka kawo a cikin surati yusuf wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ay ba'da zaman ba'da zamanin qalil yayi tunani bayan lokaci kaɗan sannan yana ɗaukan ma'anan jagora abu na uku shi ne Allah madaukin sarki ya gaya mana inna ibrahima kana umma lallai annabi ibrahim ya zanto jagora abin koyi a wurin tauhidi sai ma'ana ta hudu takan ɗauki addini hanya shine inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala afarihim muqtadun lallai muqtadun lallai mun kasance akan ainihin addinin iyaye da kakanninmu muna kan abin da suke kai kuma lallai ainihin gurbinsu za mu bi abin da suka bari shi za yi bauta mawa to sai suka ce ala ummatin ai ala millatin wa dinin wa tariqin to wannan su ne ma'anoni guda hudu da kalmar umma take amma anan ana nufin da'ifatun minan nas wasu yanki na mutane tunda dukkan wannan annabawan an aiko su ne zuwa ga wasu al'ummu to Allah madaukin sarki ce wala tusaluna amma kanu ya'malun kar ku tambaya game da abin da suka kasance suna aikata abin da suka gabatar kuma ba za a tambaye ku kuma akan abin da suka gabatar ba to wannan shine raddi da Allah madaukakin sarki ya ma wa'annan yahudawa da suke tattare a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda in muka koma farkon wannan sura ta bakara Allah madaukakin sarki ya gaya mana irin jinsin mutanen da suke garin Madina din akwai musulmai wanda sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan akwai yahudawa sannan kuma akwai munafukai sannan kuma akwai mushrikai dukkan wannan jinsi annabi sallallahu alaihi wasallama ya same su a cikin garin Madina to su yahudawan suna da kabilu daban-daban daban-daban sukan yi mamaki in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata wani magana wanda ya dace da abin da ke cikin attaura da injila sai su zo su yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to don haka Allah yake saukar da wannan surorin yana barrantar da annabawan da suka gabata cewa su basu koyar da yahudanci ba domin yahudanci shirka ne basu koyar da nasaranci ba domin nasaranci shirka ne tauhidi suka koyar tsantsa to Allah madaukakin sarki shine yake gaya musu cewa ba za a tambaye ku ba game da abin da suka gabatar kamar yadda ba za a tambaye su ba akan abin da kuka gabatar to a ƙarƙashin wannan ayan kamar yadda muka saba akwai fiqihu akwai abubuwan da za mu fahimta na farko za mu fahimci cewa annal i'timad ala a'malil aba la yajdi shay'an kamar yadda muka fara bayani jiya cewa dogara akan ayyukan da iyaye da kakanni suka yi ba zai kubutar da kai ba wallahi sai ka yi aiki shi sa larabawa suke cewa laisa alfata man qala inna abi walakin alfata man qala ha ana za cewa ba da bane cikakke wanda komai sai ya ce ai babana ai babana kaza ai babana kaza a ba haka muke so ka ce ba ka ce kai ma ka nuna mana kai wane ne shine ya zama cikakken da bi ma'ana kakka dogara in babanka mulki yake da shi karka dogara da mulkin shi domin mulkin nashi ne kuma zai gushe in ilimi ne nashi ne in dukiya ne tashi ce amma kai ma ka tsaya mai ka tsaya kai ma ka nemi naka shi ake kira da saurayi shine ne ka kenan to aikin da iyaye da kakanni suke ba za su amfane ka ba don suna da'awan cewa su yahuda da nasara cewa annabi ya nasu ne dukkan annabawan banu isra'ila sun fito ta hanyar ainihin annabi yakub wanda shi ake kira isra'il din to wannan ba zai amfane su da komai ba in ne ba su bi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba shi yasa Allah ya ce tilka ummatun qad khalat ai wacan al'umma ce ta riga ta gabata abinda ta aikata na alkhairi nata ne kuma abinda kuka aikata na alkhairi naku ne sannan abu na biyu hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa lallai wannan yahudawan suna nan ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suke jayayya da shi akan haka sai fa'ida ta gaba za mu fahimci cewa al-isharatu ila annahu yanbaghi lana an naskuta amma jara baina sahaba wannan yake nuna mana kenan ashe abin da ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya yarda da su Allah ya ce musu radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su sun yadda da Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira sunansu ɗaya bayan ɗaya akan cewa Allah ya ba su aljanna wasu kuma Allah maɗaukin sarki a dunkule ya ce 'yan aljanna ne misali wanda suka je yaƙin badar wanda suka je yaƙin badar to wasu kuma ɗaɗɗaikun su Allah maɗaukin sarki ya kira sunansu da kanshi ya ce 'yan aljanna ne misalin asharar mubashiru na biljanna na nan to sannan abinda ya faru tsakanin muawiya radiyallahu anhu da aliyu radiyallahu anhu da aisha radiyallahu anha wa ma ashbaha zalika da abinda yake kama da wannan ashe ba ruwanmu a cikin abinda ya faru a tsakaninsu mu dai sahabban annabi ne kuma annabi sallallahu alaihi ya ce mi koyi da su kuma yan aljanna ne ashe kenan zagin sahabbai bai taso ba zagin sahabbai bai taso ba duk wanda yake zagin sahabi wannan ba musulmi ba ne wanda yake cikakke sabon annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya gaya mana mujiba girman dutsen uhudu wanda tsawon shi kusan kilomita goma sha biyu ne ko faɗinsa amma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da a ce wannan dutsen uhudun za ka mai da shi zinari zinari dukkan shi baki ɗayan shi ka ɗauko shi ka ce ga shi ka bada sadaka su kuma wani ya je ya ci ko hannun shi haka da dabino ko masara ko shinkafa ya ce ga shi sadaka to Allah maɗaukakin sarki ce wallahi ladanka na dutsen Uhudu bai kai wannan ba kai ko da hannu ɗaya ciro ya bayar saboda me falala wannan addinin su suka yi gwagwarmaya har ya iso zuwa gare mu sun yadda su rabu da iyalansu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu musulunci ya isa zuwa ga mutane sun yadda su bar dukiyansu saboda su ba annabi sallallahu kariya suna fifita san annabi sallallahu alaihi a kan kansu yaƙi ne za a zo da annabi sallallahu alaihi sallama ya mutu sun gwammace su mutu kibiya za a jefo mu annabi sallallahu alaihi sallama sahabi ya zo ya buɗe ƙirjin shi ta shige saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya rayu mutum ne a yaƙi za a mai jina-jina ana zuwa ana ɗaukan shi zai ce ina annabi sallallahu alaihi sallama annabi yana nan lafiya aka ce eh sai ce to alhamdulillah to kaga wannan su ne wanda suka yi addini na gaskiya wanda da ba dan su ba addinin ba zai kawo zuwa gare mu ba to ashe shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tasubbu ashabi kar ku sake ku zagi na ashe annabi sallallahu alaihi ya sanar da shi cewa akwai wanda za su zo masu zagin sahabbai har kafirta sahabbai subhanallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai koyi da su wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an ko kuma ku ce a'a sun kafirta sun yi ridda to ashe ba ruwanmu da abin da ya faru na saɓani tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi abin da suka aikata nasu ne nasu ne kuma al'umma ce wanda ta gabata shi yasa Allah ya mana gargadi yace ko yaushe mu dinga cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwani lallazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim duk wanda suka gabata addu'a ya kamata a musu shi yasa ana kiran sunan su sai mu ce radiyallahu anhu wanda kuma ba sahabi ba ana kiran sunan shi sai mu ce rahimahullah Allah ya ji kanshi wanda yake raye kuma sai a ce hafizahullah wannan shine akida na ahlus sunna wal jamaa wannan kuma shine manhaji na magabata na kwarai sannan daga cikin fa'ida ta uku a karkashin wannan ayar cewa annal insana wa amalahu lalle mutum da aikin shi mutum da aikin shi zai tashi shi yasa Allah a wani aya yake ga mana kullu nafsin bima kasabat rahina kowane rai za a jingina shi zuwa ga abin da ya aikata ne za a yi maka hisabi akan abin da ka aikata sai dai Allahumma wanda yake da alaka da wani kamar misali hadisi ya tabbatar da cewa za a tambaye ka akan iyalanka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati ko kuma a baka shugabanci Allah madaukin sarki zai tambaye ka dukkan wa'inda ka shugabanta sai an tsaya a gaban Allah an maka hisabi akan su haka su ma za a yi musu hisabi akan ka shi yasa muke kira akan cewa shugabanni su yi kokari wurin sauke haƙƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kansu su ma mabiya su yi kokari wurin bayar da haƙƙinsu ko da ko wannan shugaban na su. to kowa da aikin shi ne tunda Allah ce laha ma kasabat wala kum ma kasabtu wani ba zai yi aiki ba a kama ka da shi sai dai in akwai alaka ɗanka ne yana ƙarƙashin kulawanka to Allah zai tambaye ka game da tarbiyyansa matarka Allah zai tambaye ka game da ita ke ma Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ki akan mijinki akan ƴaƴanki dukkansu kiwo ne Allah ya baki amana ne kuma Allah maɗaukakin sarki yana umurtan mu da mu sauke dukkan amanan da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana wa minha yana daga cikin abin da za mu fahimta karkashin wannan ayan annal akhira la yus'alu an amalil awwal lallai na ƙarshe ba za a tambaye su akan aikin mutanen farko ba kamar mu yanzu ba za a tambaye mu akan mutanen annabi yaqub ba annabi ibrahim a ce me yasa mutanen ba su eh, tauhidi ba me yasa ba su bi su da gaskiya ba ba za a tambaye mu akan su ba za a tambaye mu ne akan annabin da muke tare da shi me yasa ba mu bi shi ba amma ba za a tambaye mu akan annabawan da suka gabata ko mutanen da suka gabata ba sannan yana daga cikin abin da za mu ainihin fahimta ah, cewa isbatu adlillahi subhanahu wa ta'ala tabbatar da adalci adalcin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki mai adalci ne wa annahu la yu'akhazu ahadan bima lam ya'malhu Allah ba zai kama mutum da abin da bai yi ba wala taziru waziratun wizra ukhra Allah baya kama wani da laifin wani yana daga ciki kuma isbatu su'al tabbatar da cewa za a yi tambaya akwai tambaya wa annal insana sayus'al mutum za a tambaye shi a gaban Allah maɗaukakin sarki kuma hadisi ya tabbatar da haka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi ya tabbatar da haka cewa kowa ba zai bi ta gaban Allah maɗaukakin sarki ba hatta yus'alu an arba'in har sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu sai an tambaye shi sai an tambaye shi na farko za a tambaye shi an umrihi fi ma afna rayuwa da Allah madaukakin sarki ya ba mutum ya karar da rayuwa sannan za a tambaye mutum an shababihi fi ma abla samartakan mutum ya ya karar da ita ya ya ƙayar da ita mun san a ɓangare guda kuma yana daga cikin wanda za su shiga al'arshin Allah madaukakin sarki inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah maɗaukakin sarki akwai samari wanda suka rayu wurin bauta da yi ma addini hidima za ku shiga cikin inuwar al'arshin Allah maɗaukakin sarki insha Allahu sannan kuma za a tambaye ka game da samartakanka a gidan disko gidan rawa wurin zina wurin aikata ayyuka wurin caca a nan ka karar da samartakanka wurin cutan mutane wurin sata ko ko a'a wurin bin gaskiya wurin bautan Allah maɗaukakin sarki wurin yi ma iyaye biyayya sai an tambaye ka game da wannan bayan rayuwanka za a tambaye ka game da samartaka sannan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ya kai da shi ya kai da shi shi yasa muke cewa ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya baka yi kokari ka amfanar da al'umma wallahi mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda mutane suke amfanuwa da shi Allah maɗaukakin sarki ya baka ilimi yi kokari ka amfanar da al'umma ilimin addini ne ko ba na addini ba matukar kai musulmi ne zaka samu lada a kai likita ne kai faɗakar da mutane nemo yara wanda suke hazikai ka gaya musu ga hanyar da za ku bi ku zama likita kai injiniya ne kai nemo wa'inda suka bi makarantu a matsayinka na musulmi ga ungonku nan akwai samari ce wa yake so ya zama injiniya a cikin kuto ga yanda zai yi ga yanda zai yi ga yanda zai yi ba sai ka ɗauko kuɗi ka bayar ba shawara kawai in ka bayar za a rubuta maka a matsayin kayi sadaka kowane field ka karanta ana bukatan ka a cikin addinin musulunci ai wanda suka taru a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutane ne daban-daban kuma kowa yana da basira daban-daban su suka cincida addinin nan ya kawo har zuwa gare mu wani ya kware a wurin yaki wani kuma a wurin hadisai zaka ji yana tarwaito hadisi wani kuma ba zaka ka ji hadisin shi ba sai an zo fagen yaki abubuwa daban-daban daban-daban daban kowa da abin da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam gudunmawa wani kuɗi ne yana da kuɗi wani ya iya mulki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya mulki. wani ya iya karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya karantar da wanda suka musulunta ashe kenan dukkan mu ana buƙatar mu a cikin addinin musulunci wallahi babu wanda addinin musulunci baya buƙatar shi kowa addinin musulunci yana son shi shi addinin musulunci addini ne da yake tare da kowa matukar kayi imani da Allah kayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama to ana so ka ba da gudunmawanka wurin addinin nan ya ci gaba ba lalle sai ka karanta addini ba sannan ba bada gudunmawa a'a me ka sani ta bangaren ka me ka sani ka bangaren kasuwanci ka iya ka koya ma wasu gyaran mota ne makanike ne ka koya ma wasu ko ka gaya musu ya za su yi su koya dukkan wannan abu ne da wanda muke bukata to shi yasa Allah maɗaukakin sarki zai tambaye mu a gabansa cewa samartaka da rayuwa da ilimi me muka yi da shi sannan sai dukiya shine abu na hudu dukiya tana da tambayoyi guda biyu ya kai ka samu ya kai ka kashe wanda ita tafi hatsari ya kai ka samu wannan kudin naira ɗaya sai an tambaye ka ya kai ka samu ɗaya kenan sannan ya kai ka kashe shi yasa shi musulmi akwai tsarin da addinin musulunci ya sa shi akan cewa kaza da kaza kaza haramun ne kakai da dukiyanka kaza da kaza da kaza shine halal shine za ka yi da dukiyanka wato shi musulmi ba kara zuba yake ba yana da manuwal da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi a kai ƙur'ani da hadisi bai bar mu haka nan ba kawai shi ne dalilin aiko manzanni da annabawa su shiryar da mu su koya mana abinda Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yadda da shi to lallai akwai tabbaya kowa Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi a gaban sa ranar tashin kiyama to sai aya ta gaba malam mai Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu kuma wa'innan yahudawan da har yanzu ba su bari ba suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa kunu hudan ai in kuna so ku shirya ku bi hanya ku zama yahudawa au nasara su ma nasara su ce in kuna so ku zama masu ainihin shirya to ku zama nasara tahtadu za ku shirya za ku bi hanya ka gani ba suna kiran ka fa zuwa ga bautan Allah zuwa tauhidi ba a'a suna kiran ka ne zuwa ga yahudanci ko kuma suna kiran ka zuwa ga nasaranci ko yaushe ba sa so su ga ka daidaitu akan addinin annabi Ibrahim din Allah madaukakin sarki ya ce a'a su musulmai wanda suka rike tauhidi suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su bi yahudanci ba ba za su bi nasaranci ba qul bal millata ibrahima hanifa ce musu a'a mu ba za mu bi yahudanci da nasaranci ba za mu bi abin da annabi ibrahim yake kai milla tafarki addini na annabi ibrahim hanifan wanda babu karkata a ciki wa ma kana minal mushrikin kuma annabi ibrahim bai kasance daga cikin masu shirka ba to wannan shine tarjaman wannan aya sai kuma bayani akan ayan da Allah madaukakin sarki ke cewa qalu wannan damiri ne qalu da Allah madaukakin sarki ya kawo damir na wawul jama'a damir ne ya udu alal yahud wan nasara damiri ne wanda yake komawa zuwa ga yahudawa da nasara yukhatabuna almuslimin wanda su suke ma musulmai magana cewa ku zama yahudawa mana su ma nasara in suka zo sai su ce ka zama nasara mana shine zaka shirya shi sa suke cewa kunu hudan yahuda sai su ce ku zama yahudawa mana yani min na yahud ala millatihim abinda suke nufi ku zama yahudawa ku bi addininsu wa hud kalmar hud da ake cewa jam'u ha'id jam'i ne na kalmar ha'id kamar a ce ud a'id haka wanda suke cewa ku zama yahudawa humul yahud su ake kira yahudawa da faɗin allah maɗaukin sarki da ya ce au nasara ko kuma ku zama nasara aw hun nasara su ma nasara a wannan gefen suna cewa ai kunu nasara ku zama nasara ai ku zanto ala millatihim ku zama akan addini abin bautan nasara to kaga dukkan su sai Allah madaukakin sarki yake nuna mana dukkan su Allah madaukakin sarki bai umarni a yahudanci ba Allah bai umarni a nasaranci ba fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa tahtadu tahtadu din nan majzumun ne ala annahu jawabul amr ai takunu muhtadin takdirin shi shine za ku kasance wai shiryayyu in kuka yi addinin yahudanci za ku kasance shiryayyu in kuka yi addinin nasaranci kenan suna nuna abinda annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da shi na sunnan shi da alkur'ani bai kai abinda suke kai na yahudanci ba bai kai abinda suke kai na nasaranci ba to sai Allah madaukakin sarki duka ya fatali da su ya watsar da su ya ce a'a bal millata ibrahima hanifa bal wannan kalmar da Allah madauke sarki ya kawo anan lil idrab al ibdali ne li'annaha tabdulu ma sabaq domin tana nuna mana batancin abin da ya gabata na yahudanci da nasaranci abin da ake nufi ai bal la nattabi'u takdir din kenan ku gaya musu bal la nattabi'u to sannan kalmar millata me yasa Allah madauke sarki bai ce bal millatu ba wannan eh, wanda suka san larabci kenan me yasa Allah madaukin sarki ce bai ce millata eh, millatu ba sai ce eh, millata to sai aka ce akwai fi'ili mahzuf akwai fi'ilin da Allah madaukin sarki ya goge shi a gurin ma'anan shi shine millata ibrahim ay ya'ni nattabi'u tauhida ko nattabi'u millata lallai mu za mu bi addinin annabi ibrahim ne to sai ya zama akwai fi'ili wanda yake mahzub taqdiruhu bal nattabi'u millata ibrahim a'a mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu bi tafarkin annabi ibrahim ne wanda shi tafarkin shi tauhidi ne tsantsa hanifan tauhidi ne tsantsa in aka ce hanifan din nan kaga ya zama hal kenan domin wa ma kana minal mushrikin shi annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba kuma aka ce alhalif shine alma'ilu amma siwa tauhid wanda ya karkatu daga dukkan abin da ba tauhidi bai dawo kan tauhidi shine kamar ayan da muka kawo huna fa'a dinna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad huna hunafa don aka ce alhanifiya dinna ana nufin tauhidi ne shine abin da annabi ibrahim ya zo da shi alaihi salatu wassalam kuma shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai kuma shine abinda Allah madaukakin sarki ya umurce mu mu ainihin bi domin duk wanda ya je ma Allah madaukakin sarki ba tauhidi shi da aljanna har abada tauhidi shine zai shigar da mutum aljanna ko da daidai da ƙwayan zarra na tauhidi kake da shi ko da an shigar da kai wuta hadisai ingantattu sun tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa duk wanda ya kasance a zuciyar akwai ƙwayar zarra na tauhidi na imani to ko ya shiga wuta za a fitar da shi a shigar da shi aljanna sai dai ba maso mutum ya je wuta ya remedial sannan a kai shi aljanna a'a duk wanda yake so ko makaranta ne ai ba ka son kai remedial ka fi so ka shiga direct ka shiga eh, mutum ya fi so ya ci jam ya tafi direct ba sai ya yi remedial ba to akwai wanda sai sun yi remedial a wuta saboda gashi sun yi tauhidi amma kuma tauhidin an yi ƙarya an yi gulma an yi sata an yi kaza an zubar da jini wanda manya-manyan laifuffuka ne wanda Allah maɗaukin sarki baya barin mutum in ya yi shi ba kowa Allah maɗaukin sarki zai kyale shi ba sai ya kona shi shi yasa ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma wanda yake shirka da shi amma yakan gafarta zunubin da bai kai shirka ba sai ya ce liman yasha ga wanda ya so ashe ke na tabbas akwai wanda musulmi ne yana da ainihin tauhidi a zuciyarshi amma kuma ya aikata wasu laifuffuka wanda sai ya bi ta cikin wuta sannan Allah madaukin sarki ya fitar da shi ya shigar da shi aljanna Allah madaukin sarki ya sa mu dace muna roƙon Allah madaukin sarki ya nisantar da mu daga wuta Allah madaukin sarki ya sanya mu cikin wanda za su shiga cikin aljanna ɗiban fari Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu Allah ya karɓi ibadunmu muna roƙon Allah madaukakin sarki halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu Allah maɗaukin sarki ya yaye mana da dukkan kasashen duniya wanda suka kamu da wannan cuta ta annan annoba kuma Allah maɗaukin sarki muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka masu ainihin ɗaukaka ya Allah maɗaukin sarki ka yaye musu mu kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙara kare mu Allah maɗaukin sarki ya taimake mu akan bauta masa Allah ka taimake mu akan ambatanka domin kai ke da iko akan haka muna roƙon Allah ya biya mu musulmai bukatunsu na alkhairi ya Allah duk wani mai bukata na alkhairi Allah madaukakin sarki ka biya masa bukatunsa sa mu da Allah madaukakin sarki ya dora mana a bisa hikimarsa da iliminsa da ikonsa Allah madaukakin sarki ya shirya mana da su in masu shiriwa ne Allah maɗaukakin sarki ya taɓa su Allah ya mada su kan hanya madaidaiciya mu kuma mabiya Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya bamu ikon yin hakuri kuma Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana marasa lafiya gida da asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace fasbihanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allah